Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العليم على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صلِّ على محمد اللهم صلي على محمد Radio Hausa VOH ne aka kamo a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jerin shirin da muka sabaka muku daga nan Radio Hausa VOH. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. To a jerin shirin da muke dauke da bayan labaran duniya kamar da aka saba akwai mu dauke da shirye-shiryen da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau sai kuma muryoyin ku masu saurare daga nan kuma akwai mu dauke da shirin nan namu koyi harshen Farsanti. sai kuma afirka a yau wanda zai kasance cikamakin shirin shirin namu na wannan safiyar waɗannan da Allah su ne cire abubuwan da za mu kawo muku da fatan kuma masu saurari za a kasance a tare da mu daga farkon su har ya zuwa ƙarshe.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

a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku lalemar habin a cikin shirin namu na wannan lokacin to jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan an fara da shan labaran duniya Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta gudanar da bikin cikan shekaru 44 da samun nasarar juyin halin musulunci a ƙasar. majalisar gudanar da mulki a sudan ta sanar da cima yarjejeniya da dukkanin bangarorin kasar mahukuntan turkiya sun bayyana cewa karfin girgizar kasar da ya faru a cikin kasar ya yi daidai da mabaman nukiliya 500 yanzu kuma ga cikakkun labarun nan jamhuriyar musulunci ta iran ta gudanar da bikin cikan shekaru 44 da samun nasarar juyin juhalin musulunci a ƙasar. a yayin bukukuwan tunawa da cikan shekaru 44 da samun nasarar juyin juhalin musulunci miliyoyin mutane sun fito tare da gudanar da zanga-zangar lumana suna jaddada goyon bayan su ga tsarin musulunci a ƙasar iran kamar yadda dakarun kare juyin juhalin musulunci na rundunar sojin ƙasar? suka gudanar da faretin soji gami da rera taken jaddada goyon baya ga tsarin jamhuriyar musulunci ta iran da ke jagorantar kasarsu a makonnin da suka gabata shugabannin kasar iran da kafafen yada labarai sun yi ta kiran jama'a da su fito domin jaddada mubaya'ar su ga jamhuriyar musulunci ta iran da aka kafa a kasar saboda nuna goyon baya ga gwamnati da kuma farin jininta a wani mataki na mayar da martani ga masu zanga-zangar nuna adawa da tsarin musulunci a kasar gidan talabijin na kasar iran ya watsa faifan bidiyo kai tsaye na gangami da gwamnati ta shirya a fadin kasar a birnin tehran da sauran garuruwa bukukuwan sun hada da baje kolin kayan aikin soji da aka kera a cikin gida da kuma makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuƙa ciki da kuma jiragen ruwan yaƙi da ke ƙarƙashin ruwa shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi ya yi kira ga masu hannu a tada tarzoma a ƙasar ta iran da su ɗauki matakin tuba ministan harkokin wajen kasar iran iran ya bayyana cewa amurka tana ƙoƙarin amfani da ta'addanci a matsayin makami wajen ruguza a ƙasar iran ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdul abdulilahiyan ya tabbatar da cewa amurka tana iyaka ƙoƙarinta na kai ga mummunar manufarta na ganin ta yi amfani da ta'addanci a matsayin wani makami na ruguza a ƙasar iran ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana haka ne a wani sako da ya wallafa a shafin sa na totar inda ya ƙara da cewa matakin mara baya da majalisar dokokin kasar amurka ta ɗauka na tallafawa ƙungiyar munafukai da 'yan ta'adda suna tabbatar da cewa tana ƙoƙarin amfani da ta'addanci a matsayin wani makami da kuma matsayin yanayi na ƙungiyar isis da za ta iya ruguza kasar iran kamar yadda ƙungiyar isis ta yi amfani da damar da ta samu samu wajen lalata kasashen siriya da iraki a cikin 'yan shekarun baya-bayan nan Majalisar gudanar da mulki a Sudan ta sanar da cimma yarjejeniya da dukkanin bangarorin kasar. Majalisar gudanar da mulki a Sudan ta sanar a jiya Asabar cewa ta cimma yarjejeniyar siyasa da bangarorin da ba su rattaba hannu kan yarjejeniyar ba, lamarin da zai kai ga sanar da ƙarshen matakin da aka ɗauka. Sakamakon haka aka cimma yarjejeniya kan sigar ƙarshe na sanarwar siyasar ƙasar, don haka za a tsara hanyoyin sanya hannu kan sanarwar siyasa ta ƙarshe mahukuntan turkiya sun bayyana cewa ƙarfin girgizar ƙasa da ta faru a ƙasarsu ta kai daidai da bama-baman nukiliya 500 wani jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta turkiya ya bayyana cewa girgizar ƙasar da ta afku a kudancin turkiya da arewacin ƙasar siriya a ranar litinin din da ta gabata tana da ƙarfin awu bakwai da digo kuma ta ɗauki tsawon daƙiƙoƙi 65 biyar kuma makamashin da aka fitar daga cikinta ya yi daidai da bamaban nukiliya ɗari biyar a cewar babban daraktan sashen girgizar ƙasa da rage hatsari abad ofan tatar ta bayyana cewa girgizar kasar ta biyo ta biyo bayan girgizar kasa ta farko tana da karfin awu bakwai da shida kuma ta ɗauki tsawon daƙiƙoƙi biyar. adadin falasinawa da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka kashe sun haura zuwa sittin da shida. adadin falasinawa da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka kashe sun haura zuwa sittin da shida. tun daga farkon wannan shekara ta dubu biyu da da ashirin uku har-haren wuce gona da irin sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun kai ga shahadan falasɗinawa 46 ciki har da wata tsohuwar mace karshen labarun duniya kenan. To da gaida Sunusi Inuwa wanci dauke da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye shirye inda zamu farawa da shirin na duniyar mu a yau. mu a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau dai shirin namu zai dubi ne akan girgizar ƙasar Turkiyya da Siriya da kuma yin nazari. akan yadda tsarin jari hujja yake ƙara jefa mutane cikin wahalhalu da kuma ɗora masa alhakin mafiyancin wahalar da al'umma suka fada ciki sanadiyar wannan girgizar ƙasa da fatan za kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a daidai wannan lokacin da ake ci gaba da zakulo mutane a raye wasu kuma a mace daga ƙarƙashin baraguzai na gine-gine da girgizar ƙasa ta zubar a ƙasashen turkiyya da syria masu sharhi sun fara nuna hannun yatsa na tuhuma ga tsarin jari hujja na tattalin arziki da zama musabbabin karuwar wahalhalun da bil'adama suke ciki sanadiyar bala'o'i na ɗabi'a irin waɗannan daga cikin fuskokin jefa mutane cikin ƙarin wahala da akwai kashe maƙudan kuɗi malala gashin tinkiya a kan yaƙe-yaƙen da babu gaira babu dalili sai barna wannan kuɗaɗen da an so za a yi amfani da su wajen gina gidaje a tsawon yankunan da suke kan layin girgizar ƙasa irin gidajen da yadda za su iya jurewa girgizar ƙasa ta yadda idan ta faru za a samu raguwar barnar da za ta yi japan ta kafa misali akan irin wannan baiwar da allah ya wa bil'adama na iya fuskantar matsala da rage wahalhalun da suke faruwa a cikin girgizar ƙasa dr munzir suleiman wanda mai sharhi ne a kan siyasar ƙasa da ƙasa ya shaida wa tashar talbijin ɗin almayadin cewa ƙasar ta japan a shekara ta 1923 ta fuskanci girgizar ƙasa mafi muni a tsawon tarihi wacce darajarta ya kai 7.9 kuma wannan girgizar ƙasar ta ci rayukan mutane 140 tun daga wancan lokacin ne kuma aka rika samun girgizar ƙasa a cikin wato wannan tsibiri na japan kamar yadda dama tuntuni ta saba rayuwa da girgizar ƙasa akalla a kowace shekara ana yin girgizar ƙasa har sau dubu biyu a japan sai dai tana zuwa ne da darajoji mabambanta da mafi yawanci ba ta da karfi sosai saboda waccan girgizar kasar da aka yi a japan wacce take mafi muni a tarihin wannan kasa a shekara ta 1923 an yi dokoki a wannan kasa da suke ayyana da ya kamata a rika yin gine-gine da dan adam zai rayu a ciki daga ciki an aina cewa dole ne katangar gidaje da durkoki su zama suna da kaurin gaske a can kasa inda ake yin ginshiki kuwa to za a yi shimfiɗa da abubuwa na roba masu ƙarfi da tsauri ya zamana kuma suna kan hawa bayan hawa ne da kuma samar da wani ɓangare na gidan a ƙasa da zai zamana an killace shi daga hakikanin inda mutane suke zaune da kuma ginshikinsa ta yadda idan girgizar ƙasa ta faru to zai rika girgizawa kaɗan-kaɗan ba da ƙarfi ba bayan wannan matakin da aka ɗauka a ƙasar japan an rika samun koma ba na yawan waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar girgizar ƙasar ƙasar japan ta yi nasara na samar da wata na'ura wacce za ta iya shaƙo da kamo motsin ƙasa a daidai lokacin da ya kai ƙoli tana so ta girgiza da daƙiƙoƙi 80 kafin ta iso sama waɗannan daƙiƙoƙi 80 ɗin kuwa wato minti ɗaya da daƙiƙa ashirin sa da tsadar gaske domin za su baiwa mutanen da suke cikin gidaje damar da za su iya sauya wurin da suke zaune su je inda aka ayyana cewa ya kamata su kasance idan girgin ƙasa ta faru da kuma barin wurin da ya kamata su bari kamar kusa da tagogi wanda hakan wani yunkuri ne wanda ya taimaka na ceto da rayuka masu yawa kuma a duk lokacin da girgizar ƙasa ta faru a japan akan samu sauƙin asarar rayuka saboda wannan aiki da baiwar da allah ya wace wa ɗan adam ya iya ɗaukar matakai na ilimi shi ko wadda shi ma mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum daga faras ino cewa yi duk wanda ke tsammanin tsarin jari hujja zai gabatarwa da bil'adama wani abin alheri a cikin fagagen kare muhalli ko tattalin arziki to na rayuwa ne a cikin mafarkin tsaye domin tsari ne wanda ya ginu akan kasuwanci da jinin bil'adama don haka wannan tsarin a shirye yake su rusa ɗabi'a da zumma riba ta kasuwanci nasir laham ya kuma ishara da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ƙafar da kogin hula da ke tsakanin labanan da falasɗinu da hakan ya yi sanadiyar rushe rayuwar tsuntsaye da suka saba yin hijira daga wasu wurare suna sauka a wannan hakanan kuma haramtacciyar ƙasar isra'ila ta rika ɗiba ruwa daga kogin tsabariya da ya sanadiyar lalacewar kogin baharul mayit wata barna ta tsarin jari hujja da laham ya da ita ita ce takwajin makaman nukiliya a cikin sahara da kuma a kan saman tekuna da kasashen jari hujja suka rika yi ko ma suke yi wanda sun taimaka wajen faruwar girgizar ƙasa da aman wuta na duwatsu da ambaliyar ruwa babbar makabartar da ɗan adam yake gina wa kansa a wannan zamanin shine dogayen gidaje masu hawa 100 200 da siminti mai kauri idan girgizar ƙasa ta faru a irin wannan yanayi yaya za a ceto da rayuwar mutane da ce irin waɗannan gine-gine da ake yi da a yi su ne bisa ƙa'idoji na ilimi kamar yadda a ƙasar japan ake yi to da an samu raguwar asarar rayuka a lokacin girgizar ƙasar shi kuwa abu nasar cewa muna da haƙƙin da za mu ɗora wa tsarin jari hujja laifin abin da yake faruwa domin kuwa dukiyar da ake da ita a duniyan nan ba amfanar da bil'adama da ita ba kamar da dace kuma kaso ɗaya cikin ɗari ne kaɗai na mutane suke da gidaje masu inganci da idan girgizar ƙasa ta faru za su tsira ba za su fuskanci matsala mai yawa ba an yi tsarin gine-gine da manufar farko ita ce a ciri ba a ƙarƙashin tsarin hujja. kuma dama akwai bala'o'i yana daga cikin abubuwan da tsarin jari hujja yake amfani da shi domin cin kazamari ba wannan shine abin da ya faru a kasashen iraki yugoslavia da kuma syria wannan shine abin da ke iya fassara mana halayya ta kasashe da zuciyarsu ta ƙeƙashe a kan duk wata wahala ta bil'adama matuƙa a ƙarshe kamfanoninsu za su ci riba mai yawan gaske shi ya sa ta yaƙe-yaƙe na zubar da jini irin waɗannan kamfanonin suke kallon shi a matsayin dama ta cin riba shi ya sa suke watsi da duk wani batu na yunkurin ɗaukewa ƙasar siriya takunkumi domin ya share fagen kai waɗanda girgizar ƙasa ta rutsa da su ɗauki. ya zuwa yanzu da muke gabatar da wannan shirin an bayyana cewa adadin mutanen da suka rasa rayukansu sanadiyar wannan girgizar ƙasa sun haura dubu ashirin da shida a cikin ƙasar turkiya kaɗai sun haura dubu ashirin yayin da a cikin ƙasar syria sun karaci dubu shida waɗanda suka rasa matsugunansu kuwa allah kaɗai san iyakarsu kuma hanzu ba a gama ƙididdige waɗanda suka jikata ba a bisa wannan dalili babu wanda yake da alhakin abin da ke faruwa na girman asa ta ke faruwa sanadiyar girgizar ƙasa idan ba tsarin jari hujja ba to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda kwarewar lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. shirin duniyar mu a yau kenan to kuma za mu kai ga shirin na muryoyin masu saurare masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sake haduwa a wani shirin na murrin ku masu saurare shiri ne dai wanda a ranar irin ta yau mukan baku dama ta isar da sakonnin ku na sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu gidan radon teran ina muku fatan alkhairi to da farko kuma zo karshen mako za mu gaishe gaishe ga yan uwa abokan arziki akwai akwai haruna samari haruna idris samari wanda yake libya dan mutanen zandar akwai sanusi madattai akwai tasiru madattai akwai mm, tsoho mai albarka wanda yake babban birnin yamai yawa akwai sarkin aiki malam rabilu sarkin aiki na kasa baki daya akwai sulemani wanda yake maradi akwai dukkan yan damagaran din nan ina gaida su gaba ɗaya dukkan yan zaɓe san kaɗin ina gaisar da su akwai mutanen agadas akwai shugaba uban tafiya ta kansa Hassan Barka ina maka fatan alkhairi insha Allah duka da wanda ya ji na ambata da wanda bai ji na ambata ba to duka ina gaida da kowa da kowa yan wannan babban gida da fatan alkhairi zuwa gare ku kuna tare da Ibrahim Shushana wanda yake garin Kasagi jamhuriyar Nijar jihar Maradi sai an jima a huta lafiya hazawa salam a gaida mana kowa da kowa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon Iran radio mai albarka muna jin daɗi kwarai dangance da karshen mako mako da kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da amina arziki alkasun baba liman ahar daga jihar agadas a jamhuriyar niger shugaban kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta afirka muna so mu gaida yan uwa da amina arziki musamman mu na jihohi da na kasashe ina gaida wakilinmu malam alhaji na bunu wanda ke kasar cote d'ivoire ina gaida shi kwarai ina gaida wakilinmu na ghana zaharaddin plaso rijiyar lemu wakilinmu na kungiyar masu kira da saurare ina gaida abdulmumin muhammad muhammad mataimaki ne na kwamitin amintattu ina gaida wakilinmu na jihar da magaran sanushi madattai da mai watsa labarai kabiru sul usman ina gaida wakilinmu na maradi malam salifu ina gaida trezorier general muhammadu dan bari ina gaida mataimakin shi ibrahim haruna bingirawa da duka wanda ke cikin wannan kwamitin amintattu mamburori ina musu fata alheri ina gaida su allah taimake mai ba musu adarbo assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barka ku sashen hausa na tera mai magana isu ne maɗate da magaram jamhuriyar nijar na kira ku na maɗate da magaram ina so ku bani dama in gaishe gaishe ƙarshen mako da farko akwai wannan wakilin shirin hassan barka da ma'aikatan radio ta hirna baki da akwai sami shi ta shugaba ila mai kantir shayi garkin daura akwai wuri mori jikwari da magaram akwai kabiru sula usman mai sai da kayan gini ne bakin taransa da magaram akwai alkasun babali ma'aharam agaras akwai alkasun agaras ilis firezi ra'ayin zuci agaras akwai tasirin gwanturi ya kuma mai gaski ba da kamar soja mai adadi ta sauni da magaram akwai lektoro mai restaurant bakin ofital da magaram akwai musa maina kandula bukar niger akwai hamidu kalalafuwa difa akwai baban dama da yana gaida a ɗahir zakin soya bulbaran akwai zinaid ali feti famudik akwai abokina abdulrahman abdoki akwai hussein star kasuwar kwalliya gunilon ali game da kura samariya haruna wanda yake libya na gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ta hausa jamhuriyar hausa na iran ina godiya da kuke bamu dama don muke shiga shan mako da farko ina gaida tasu unguwar tudu siti tayar ina gaida udu mamadu ina gaida alkasim baba liman ina gaida idi kori abdul mana ina gaida hamsu mai ɗauka firizan na maskira saurari ja da magaram ina gaida rabar firizan kwandata na maskira saurari ina gaida idi kori ina gaida abdul kibiya ina gaida samariya haruna ina gaida sabi shehu garin karyani ina gaida isa ina gaida hassan alhaji umar ina gaida hussein nasarar bakin kwalla ina gaida muhammad lambari bari ina gaida kadori digaga ina gaida tsohon albarka ina gaida samariya haruna ina gaida dukkan masu sauraron mu yan birnin da karkara kuma ina gaida yan kungiyar masu kira saurare jihar leshin da magaram jihar da magaram shugaba rabin s president fanatar kuma ina gaida president na masu kira saurare cewa da alkasum abin limana Abdurrahman sunana wanda aka yi sani da Abdo Kibiya na kira ku ne daga nan unguwar Kadamari ta birnin da magaran a jamhuriyar Nijar ina so a bani dama kamar yadda aka bamu dama duk ƙarshen mako mu gaida yan uwa da abokan arziki na farko ina gaida Hassan Barka shine mai watsa shiri da shi da abokan aikin shi ina mishi fatan alkhairi ina gaida abokina Alkasim da ke Agadas ko kuma Alkasim babaliman shugaba ne na kwamitin amintattu ina mishi fatan alkhairi ina gada mamman buniya awashe ina gada abokina sabu usa biola usaini sitar kaso kwaliya isu madattai sunushe madattai ina musu fatan alkhairi ina gada abokina abdulaziz n zero mushashayabu a unguwar kadamari ina gaida sabu usa biola da sani sangwar mai magana abdurrahman wanda aka yi sani da abdoki kibiya na kira ku daga unguwar kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau kun ba mu lokaci mu gaida yan uwa da abokan arzikin mu na farko dai ina gaida al almusulun ina gaida group kwamitin amintattu ina gaida iliya hamidu nan yamai ina gaida nazibi ibrahim ina gaida ibrahim haruna ina gaida hada mai kwamfuta ina gaida mai shayi da aljannu nan yamai ina gaida muhammadu dan bare bari ina gaida ambuka senegal ina gaida Alhaji Bahari Senegal ina gaida Tango kane na Feyi ba ina gaida Maliki kane na Feyi ba ina gaida Muhammadu wanda ka zama Lagos amma yanzu yana Feyi ba ina gaida Alhaji Hamza a ina gaida Rahamu a ina gaida Sala Major a Biyaso Iliya Hamidu naga kana rigo ban mance da kaba ina gaishe ka wancan Alhaji Amman nan yamai ina gaishe shi kai duk wanda bai je na ambata suna da ina gaida kowa da kowa Allah ya bar sa Allah taimaka barka azan barka ina gaishe ka kuna tare da isa bukar tsoho mararka aulun mai yamai jamboriyar nijar salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu mu da waraka boh hausa radio ina yi muku fatan alkhairi eh, ina gaida yan jihar da magaram gabaki ɗaya da sauran jihohinmu na ƙasar nijar dubin gaisuwa da fatan alkhairi eh, sunushi maɗattai isu maɗattai ina miƙa muku saƙon gaisuwa da fatan alkhairi madadin ina gaida dukkan yan jihar da magaram ina gaida yan maɗattai gabaki baki daya ina gaida yan gurup group da yan fada fada ga baki daya abokina ibrahim haruna kungira ina miƙa sakon gaisuwa zuwa gare ka da dukkan yan uwa da abokan arziki da suke cikin wannan gida mai albarka ina muku fatan alkhairi alkali baba liman ina miƙa sakon gaisuwa ta zuwa gare ka da dukkan yan uwanmu yan najeriya ga baki ɗaya sakon gaisuwa zuwa gare ku daga naku samaria haruna idris Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran mai magana Uda Mamadu a Jetkori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Niger. Da yake yau Juma'a ne zan yi amfani da wannan dama in gaida 'yan uwa da amannan arziki. Farko ina gaida jagoran shirin Malam Hassan Barka da babban abokina Ibrahima Haruna Bingirawa da Sanusi Madatte da Isuhu Madatte da Tasiu anguwar tudu da babana mamadu dan bare-bari wanda yakin yame da Isa Abubakar tsoho mai albarka da Iliya mai kanti da shayi girkin daura da haddabi mai kwamfuta Ahmed Ladan Girkau da Gwani Ali Lawan Gamadan Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa na gidan rediyo ta shirar mai albarka mai magana Hamisu mai dan kuka shugaba na kungiyar masu kira da sauraron radio rashin da magaram to tun da muna cikin karshen mako za mu isar da sakon gashe gashe da abokan arziki musamman ma yana gaida shugaba na kungiyar ta masu kira da sauran radio nijar ga baki da raba mai aski yana gaida dazuman taksim mutum mai hada hulɗa na kungiyar masu kira da sauran radio yana gaida baba isa magatakara na kungiyar masu kira da sauran radio yana gaida suleiman dan minista majin kuɗi na kungiyar masu kira da sauran radio yana gaida usaini sitar kasuwar kwalliya yana gaida akwai mai aski ba da raka yana gaida baba ya gamba yana gaida solution na madattai yana gaida tasu na unguwar tudu yana ina gaida ibrahim mai gaskiya tashar da mata mai ina gaida sadi sa'idu daura ina gaida ila mai shayi garkin daura ina gaida kadori diga ga dan mulanin warji da dukkan mambobi na kungiyar masu kira da sauran radio na afirka da nan garin da magaram gabaki daya sashen hausa na gidan radio iran na sanusi madattai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar niger a yau na shigo wannan zaure ne dauke da sakonnin sada zumunta zuwa ga yan uwa da kuma abokan arziki da farko akwai isuhu madattai da magaram magaram usaini star gawan kwalliya da magaram yakuba mai aski ba da raka ta tasiu ango tudu da magaram akwai hassan ilashi umar anan da magaram sai kuma kabiru sula usman anan da magaram ba kuma zamanta da abdurrahman wanda aka yi san da abdo ba akwai miji sojan mai adaidaita sannan ina mika sakon gaisuwa zuwa ga mati dan kore bil garin dawa akwai kuma uda mamadu kuri sai kuma haruna ibrahim mai anguwa bingirawa sannan ina mika gaisuwa zuwa ga mamman binna yakubu awashe ba kuma zamanta da tsohon mai albarka tare da alhaji amman tari waɗanda suke a birni na yamai ba sannan ina mika gaisuwa zuwa ga alkasim baba liman ahra a agadas akwai alkasim a can agadas din sai city tayar tare da banzema a agadas ba kuma zaman da shugaba iliya mikanti da shahi garkin ba. akwai ilyas yakuba digawa akwai haɗabu mai kwamfuta mai yama sannan akwai nazifi ibrahim rigar malam shagari sai kuma gwani lawan ali gama dankura akwai ahmad ladan girkau da dukkan al'ummar da ke sauraron wannan tasha sun maɗaɗe da magaram ina gaida su assalamu alaikum biyu hausa mai magana sunana abdulmana mai rantuwa da maganin da farko a gaida mun shugaba rafin mai haske a gaida mun idi kore ana mai ramutuwa a gaida mun da zumunta kasi mutu a gaida mun hawala gurgas a gaida mun lawan dan da aguwa a gaida mun ɗari mai kwamfuta mai yamma dokar gamma a gaida mun ɗoho mai albarka a gaida mun kowa da kowa da suke sauran a halin yanzu mai magana abdulmana mai ramutuwa da maganin ku tashi lahiya. to da fatan lahirin waɗanda aka gaida sun ji wannan saƙon kuma ina ga da kai ne ma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa a yi ƙarshen mako lafiya. Tokar da ya shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirinmu na safe. Yanzu kuma ga shirin na namu koyi harshen Farsanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rari assalamu alaikum barkanmu da saduwa da kowa a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na hamsin da biyu da dama daga cikin mutane na iran sukan je kai ziyara ga dangin su manya musamman kakanni mata da kuma kakanni maza domin tambayar halin da suke ciki mafi yawa kuma sukan tafi ne da dangi baki ɗaya da yara da 'ya'ya domin gano uwayensu da kakanninsu da kuma kai masu ziyara da tambayar halinsu to a yau da Allah ubangiji za ku ji mu da wata tattaunawa tsakanin muhammadu da kuma abokinsa hamid dangane da irin wannan al'ada ta mutanen iran amma kafin wannan lokaci sai an ji dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. فردا گوبی جمعه رانر جمعه چه برنامه ای؟ ونشری تو چه برنامه ای داری؟ کی ونشری که کیدشی؟ خانه گده پدر بزرگ کاکا مادر بزرگ kaka mace dayi kawu khale uwar mahaifiya madar mahaifiya pedar mahaifi خواهر اروا من میروم نی زنجی آنها زندگی می کنند سو سنا رایوه قزوین گرین قزوین تهران گرین تهران دور ماشین نیسان موتا دو ساعت اوای بیو هر هفته kowane mako. To mi ravi. Kai kana zuwa. Didan. Gani. Anja. A can. U goft. Shi ya ce. U bimarast. Shi ko ita maras lafiya ce. بیمار مرس لافیه کمی کدن آنها می آیند سو سنا زوا ایرانی ها ایرانی ها ما می رویم مو منا زوا بزرگترها manya تليفون وير ترهو تليفون بزان بگا وير ترهو مرسوم نه العاده او تليفون ميزاند شي ينا بگا ويا كافي نيست بي سبا هر روز kowace رانه؟ همیشه کودیوشی او می رود شی یه نزوه او زندگی می کند شی یه رایوه دیدن گنی فرهنگ العاده احترام گرمماوا سفارش نیما احترام به آنها گرمماوا گریسو To da labarin da aka ji dukkanin kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin wannan shiri yanzu kuma sai a gyara zama domin mu ji yadda ta kaya tsakanin Muhammadu da kuma abokinsa Hamid. Hamid, برای فردا جمعه چه برنامه ای داری؟ به خانه پدر بزرگ می روم. خانه پدر بزرگت در تهران است؟ نه، آنها در قزوین زندگی می کنند. قزوین نزدیک تهران است؟ خیلی دور نیست با ماشین دو ساعت هر هفته به خانه پدر بزرگت می روی؟ بله برای دیدن پدر بزرگ و مادر بزرگم به آنجا می روم. مادر گفت مادر بزرگ کمی بیمار است تنها به آنجا می روی؟ نه پدر، مادر و خواهرم هم می آیند ما ایرانی ها همیشه به دیدن بزرگترها می رویم کار خوبی است اما قزوین دور است تلفن بزن تلفن مادرم هر روز به مادر بزرگ تلفن میزند اما تلفن کافی نیست داییت هم همیشه به دیدن پدر بزرگ و مادر بزرگ می رود؟ بله در فرهنگ ما احترام به بزرگترها سفارش شده است خیلی خوب است که دیدن بزرگترها و احترام به آنها در ایران مرسوم است تو مدلا تو بنده اکجی اونن wannan tattaunawa kamar تگودانا ta gudana sai a ƙara sauran tattaunawa amma da fasarta a cikin harshen hausa حمید برای فردا جمعه چه برنامه ای داری؟ حمید گوبه جمعه و نشری نکه که دشی؟ به خانه پدر بزرگ می روم. زنجه گیدن کاکانا خانه پدر بزرگت در تهران است؟ گیدن کاکن که ابرنن تهران یکی؟ نه آنها در قزوین زندگی می کنند آه سو سن رایوان اگرن قزوین قزوین نزدیک تهران است؟ گرن قزوین کسا گرن تهران نه؟ خیلی دور نیست با ماشین دو ساعت باب نیسا سوسی تپیا اموتا او بیونی هر هفته به خانه پدر بزرگت می روی؟ کو کن ازوا گرن کاکن ناکا؟ بله برای دیدن پدر بزرگ و مادر بزرگم به آنجا می روم. مادر گفت مادر بزرگ کمی بیمار است. ای نی این زوا گنن kakana da kakata mahaifiyata ta ce kakata ba ta ɗin jin daɗi تنها به آنجا می روی؟ کی کدی زو زوا اچن؟ نه پدر، مادر و خواهرم هم می آیند ما ایرانی ها همیشه به دیدن بزرگترها می رویم آه آه مهی پینا ده مهی پیاتا ده ایر اواتا زو mu iraniyawa a koda yaushe muna zuwa ganin manya کار خوبی است اما قزوین دور است تلفن بزن haka aiki ne mai kyau amma garin kasbin yana da nisa ka buga wayar tarho تلفن مادرم هر روز به مادر بزرگ تلفن میزند اما تلفن کافی نیست وی ترهو mahaifiyata a kowace rana tana buga waya ga kakata اما هوی ترهو کدی به ذات ایسا دایت هم همیشه به دیدن پدر بزرگ و مادر بزرگ می رود؟ کاون کما اکو دیوشه یه ینا زوا گنن ککرکا دا کاکنکا بله در فرهنگ ما احترام به بزرگترها سفارش شده است ای A al'adunmu, girmama manya wani abu ne da ake so. خیلی خوب است که دیدن بزرگترها و احترام به آنها در ایران yana da kyau kwarai cewa zuwa ziyarar manya da girmama su a Iran wani abu ne da ya zama al'ada. wato jama'a masu saurare don nema kawo ƙarshen shirin namu na yau amma kafin wani lokaci ni Abdullahi Salihu ke muku fatan alheri. Shirin mu harshen Farsanci kenan to yanzu kuma ga shirin na ƙarshe Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare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 da shugaba Kais Sa'id da ni Sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. sa'o'i kaɗan bayan zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar da aka gudanar yana nuni da mafi ƙarancin fitowar jama'a a tarihin siyasar ƙasar tunusiya sakamakon haka shugaban tunusiya kai sa'id a cikin wani jawabi da ya gabatar da shi a wani babban barikin rundunar tsaron ƙasar da ya samu halartar fitattun shugabannin tsaron ƙasar ya jaddada yin kira ga sojojin ƙasar da jami'an tsaro da na shari'a da su ɗauki matakan tunkarar waɗanda ya bayyana bayyana su a matsayin masu kulla makarkashiya da kuma amsa kira da abin da ya siffanta shi da ƙoƙarin neman tsarkake ƙasar wannan furci na shugaban ƙasar ta tunusiya ya fuskanci mayar da martani daga ƙungiyoyin gamayyar jam'iyyun adawa ta ƙasar ta salvation front inda take cewa kai sa'id ya kai ga wani babban cikas wanda ya kai shi ga faduwa da har ya kai ga yana cakuɗa ayyuka ba tare da tantance su ba a nasu ɓangaren 'yan adawar al'ummar tunisia sun ɗauki jawabin na kai sa'id a matsayin dagewa wajen ƙoƙarin yin tsilla-tsilla kan saƙon da ya tarar na rashin fitowar jama'a a yayin kaɗa ƙuri'a da kuma son juya siyasa zuwa cikin dandalin tsaro da shari'a inda sa'id yake son cin zarafin abokan hamayyarsa bisa doka da ƙa'idoji da ya tanada da nufin cimma burinsa a cikin nazarin da 'yan siyasa suka yi kan jawabin shugaban ƙasar tunisia kai sa'id lauya mai binciken shari'a kaisar siya a wata tattaunawar da ya yi da kafar watsa labarai ya bayyana cewa jawabin shugaba kai sa'id ya zo ne a cikin wani yanayi mai cike da tarihi da ban mamaki duba da cewa baya shirye ya ja da baya kuma yana kokarin aiwatar da doka cikin gaggawa domin ceto kasar daga halin rudu da ta shiga yana mai karawa da cewa halin da kasar tunisia take ciki yanzu ya samo asali ne sakamakon tsoho bakin wasu jiga jigajigan 'yan siyasa da ya kai ga rubucewar kasar amma sa'id ya shiga cikin wani muhimmin lokaci domin kokarin kawo gyara kan batutuwa duk kuwa da ire-iren matsalolin da yake fuskanta a cewarsa kamar yadda wasu manyan jami'an tsaro da na kwadago a kasar suka jaddada cewa a halin yanzu shugaba kai sa'id ya shiga cikin kangin kokarin kawo ƙarshen manyan laifuka ne da suka shafi kawo cikas ga harkokin tsaron ƙasa don haka dole ne ne gwamnati ta yi ƙoƙarin aiwatar da doka ta nufin hana rashin biyayya ga yin hawan kawara ga hukumomin gwamnatin ƙasar a ɗaya ɓangaren kuma shugaban ƙungiyar gamayyar jam'iyyun adawar ƙasar ta salvation front jauhar bin mubarak ya yi furuci da cewa shugaba kaisa yana ci gaba da yin jawabai na kin amincewa da gaskiya ci kamar yadda ya saba inda yake adawar cewa al'ummar tunisia ba su ki fitowa rumfuna zaɓe ba domin suna kyamar majalisar dokokin kasar kuma ba suna jiran abin musu kadi ba ne yana kokari ne kawai wajen kare cikakkiyar gazawarsa saboda zaɓukan da al'ummar tunisia suka yi suna matsayin manyan darussa ne ga zagaye na farko da na biyu har ila yau jauhar bin mubarak yana jaddada cewa kamar yadda suka fahimta a halin rudani da magoya bayan kai sa'id suka shiga shine kokarin gujewa ganin yadda al'ummar tunusiya suka yi watsi da tsarin ranar 25 ga watan yuli tare da bayyana cewa ba su da hannu a cikinsa inda suke bayyana cewa hukumar da a halin yanzu take tafiyar da kasar tana cikin rudu da matakan tashin hankali kuma tana iya daukar 'yan daban siyasa a matsayin ma'aikatan gwamnati domin amfani da su wajen ɗaukar fansa kan abokan adawarsu da yake magana kan makarkashiyar siyasa shugaban kungiyar ceto ƙasa ta tunusiya ahmad najib alshabi ya zargi shugaba ƙai sa'id da amfani da ɓangaren shari'a domin ɗaukar fansa kan abokan hamayyarsa duk da cewa sojoji sun ki amincewa da yin amfani da su a fagen kare munanan manufofin siyasarsa wani abin lura shine matakin da shugaba kai sa'id ya ɗauka na dakatar da ayyukan kungiyar kwadago sannan bayan nan ya ɗauki matakin kama wani jami'in ƙungiyar wanda shine babban sakataren ƙungiyar manyan hanyoyin kasuwanci ta ƙasar anis alka'abi lamarin da ya sanya ƙungiyar ta gudanar da zaman taron gaggawa tare da fitar da bayanan yin allah wadai da kama babban jami'in nata da nufin raunana aikin ƙungiyar da harkokinta har ila yau sanarwar ta yi nuni da cewa kama anis alka'abi ya biyo bayan jawabin da ya yi ne bayan jawabin shugaban ƙasa inda a ciki ke bayyana cewa ƙungiyoyin kwadago daban-daban da suke ƙasar za su tashi tsaye su kuma shirya domin kare haƙoƙin ƙungiyar kwadago da 'yancin shiga yajin aiki da 'yancin jama'a da kuma ɗaiɗaikun mutane hakika shugaban ƙasar tunisia kais sa'id ya yi kira ga shugabannin rundunar tsaron ƙasar da su ɗauki matakan ƙalubalantar waɗanda ya kira masu ƙulla maƙarƙashiya a ƙasar yana mai jaddada cewa ba za a bar makiya gwamnati da makiya ƙasar cikin halin ko in kula ba ba tare da bayyana sunayensu ba said ya ce ba zai yiwu a bar makiya gwamnati da ma makiya al'ummar tunusiya ba ba tare da tuhumar su ko barin su suna furta maganganu marasa kan gado ba sannan shugaban kasar ya fuskantar da jawabinsa ga shugabannin rundunar tsaron kasar yana mai cewa mutane suna son a musu hisabi kuma babban abin da suke bukata shine rukon amana kuma rawar da kuke takawa ta tarihi ce wacce amsa bukatun jama'a ce kuma ya ci gaba da cewa aikin ku mai tsarki ne hukunta duk wanda ya aikata laifi a ƙasa kuma ba zai yiwu a bar wani mai laifi ba ba tare da fuskantar tuhuma ba yana mai jaddada cewa a halin yanzu suna fuskantar 'yantar da ƙasa ce don kare gwamnati don haka lokaci ya yi masu kallon raini ga gwamnatin ƙasar za su kawo ƙarshen laifukansu da kuma waɗanda ke shirin aiwatar da laifuka a nan gaba da yake jaddada buƙatar sa, sa'id ya ci gaba da cewa shugabannin rundunar tsaron ƙasa da da alkalai masu girma dole ne ku taka rawar gani domin ganin an fuskanci waɗanda suka yi wa gwamnatin ƙasa makarkashiya a shekarun baya suka ci gaba da ƙulla makarkashiyar kan gwamnatin ƙasar shugaba kai sa'id yana mai jaddada cewa al'umma suna son tsarkake ƙasar su ce inda jama'a za su ga ayyuka da za su ɗauki tsawon lokaci ba tare da buƙatar ganin ana son sake gabatar da wasu sabbin shirye-shirye da gabatar da wasu hukunce-hukuncen shari'o'i da za a tsaya ana hukunta masu hannu a barnata harkokin ƙasa ba ko da yake shugaban ƙasar bai ambaci suna ba amma 'yan adawar tunisia galibi suna kallon maganganunsa a matsayin waɗanda suke matsayin zarge-zarge ne a kansu saboda yakin amincewa da wasu matakai na musamman da aka fara aiwatarwa tun a ranar 25 ga watan yulin shekara ta 2021 wanda ya haifar da rikicin siyasa da ke ci gaba da gudana a ƙasar har zuwa yanzu haka ana shi bangaren shugaban kungiyar gamayyar jam'iyyun adawa ta national salvation front ahmad najib alshabi shabi ya yi gargadi a yayin wani taron manema labarai da ya gudanar a babban birnin kasar cewa amfani da karfin soji a harkokin siyasa yana illa ga kasa don haka rashin nuna karfin soji shine matakin kare musu kima da kuma martabar su a yayin tsokacinsa akan rashin fitowar jama'a domin kada kuri'ar zaben 'yan majalisun dokoki zagaye na biyu shugaban kasar tunisia kai sa'id yana mai nuni da cewa kusan kashi casa'in ba su shiga zaben ba saboda yanzu majalisar ba ta da wata ma'ana a gare su yayin ganawarsa da firayim minista najla'u budin a fadar gwamnatin kasar kai sa'id ya yi la'akari da cewa 'yan tunisia sun ki shiga zaɓe duk da sauyin da aka samu wajen kada ƙuri'a saboda shekaru goma da suka wuce an mayar da majalisar a matsayin wata cibiya da ta kawo cikas harkokin zaben kasar don haka martanin da ya faru a zagaye na farko da na biyu na zaben ya kasance rashin fitowar jama'a shugaba kai sa'id yana mai nuni da cewa rashin fitowar jama'a domin kada kuri'a lamari ne da yake tabbatar da cewa 'yan tunusiya sun daina amincewa da hukumomi yana mai cewa akwai waɗanda za su yi sharhi da fassara lamarin da hanyar su amma hakan bai shafe mu ba muna da tabbacin akwai batun cin amanar ƙasa